Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau, talata ga watan Mai na 2021. A cikin shirin za ku cewa yau kwanaki da dama kenan da mutanen yankin Anzuru suka kasance a hilin kokowar gargajiya na Tilibiri bayan sun yi gudun hare-haren kungiyoyin masu dauke da makamai. Muna tafi da ƙarin bayani. gundumar madarufa na karɓar wata tawagar waye kan al'umma a game da fasahohin kula da rigingimu masu alaka da hilaye a rahoton musamman na wannan shiri muna tafiya da bayani kan halayen musgunawa yara ƙanana a jihar agadas tsakanin shekarar 2020 da kuma 2021 iyalai daga ƙauyuka da dama na kantin ɗan anzuru da ke yankin arewa na jihar talibiyar ne suka bar mahallansu yayin da suke gudun hare-hare daga ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai abokin aikin mu musa hassan ya yi tattake zuwa hilin kokowar gajiya na talibiyar inda aka sauke mutanen ga kuma fassarar rahotonsa zaune a gungu-gungu a ƙarƙashin inuwar bishiyoyi da kuma babban filin kokowan tilaberi da wasu 'yan kumusa da suka ɗauko tare da su cikin gaggawa mutanen da suka yi gushi daga mazauninsu na kanton in an zoro har yanzu suna jiran a basu kulawa ta yi gujibo ɗan garin gadabo na gaya muna cikin halin da suka iso almar jingaren lokaci dai ne a lokacin sallar magariba ne suka shigo sun tafi da duka dabbobi a kafa muka taho har wani gari da ake kira kofuno nan ne muka ɗauki mota aka kawo kawo mu nan tilabiri mu dai bamu ga masu kula da mu ba maganar makaranta ba a mazance kawai yanzu mun mayar da hankali ne ga kula da lafiyar yaran saboda ko jiya sau uku na jiya asibiti zan biyo son hinza ai koyi kwara nesa cikin lissafi usman isaka daga ƙauyen ziban ya yi bayanin mawuyacin halin rayuwarsu a filin kokowar nan barkul kanka ni mai waro kan ni gunwa duka wanda ya zo ya kone maka abincin da kake ci ya ce ka tashi ka bashi wurin mu haɗa kayan mu muka zo nan tilabiri a ranar juma'a ne muka fara zuwa wasu idan sun zo ba san ma masu kula da su su ba suna da kwamiti mai kula da baƙi a cikin baƙin aka zaɓi waɗanda suke kula da su su ban kai 'yan a nan mun takar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke tallafawa jama'a a cikin jihar da ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiya ciyarwa da kwantar da hankalin waɗannan mutanen da suka bago mazauninsu Gundumar madarin fa da ke jihar maraɗi na daga cikin yankunan Nijar da ke fuskantar babban hadari a game da tsaro. a cewar hukumar da ke kula da karfafa zaman lafiya ta HACP. a hukuma wannan hukuma na gudanar da zagaye na wayar da kan jama'a a game da fasahohin kula da rigingimu masu alhaka da hiraye da kuma matsalar tsaro. Alhaji Abdu Haruna, sakatare janar na gundumar Madarunfa, ya yi wa Muhammad da Maman karin bayani. Bayan girkin tafsirar ƙasa da batun rigingimu fadawa cikin rauni mai alaƙa da rashin kwanciyar hankali da cibiyar tsara matakai na ƙasa domin ƙarfafa zaman lafiya. Ƙananan hukumomi da dama aka ƙididdige da ake ganin suna cikin halin fadawa yanayin rashin kwanciyar hankali. Gwamnati ya hankarta da hakan ya ɗau alƙawalin tallafawa fusa'ar ƙarfafa kwanciyar hankali. Gundumar Madarumfa game da taimakon jami'an tsaro ta girka tsarin dubarun zamantakewar karkara da haɗin kan al'umma da zai kawo ɗauki ga rishin kwanciyar hankali bale ma ta fuskar tattalin arziki da samun girkin matakan rigakahi na dindindin mai nau'i cikin gundumar madarin fa manyan kalubalen su ne satar dabbobi bandanci da makami fasa kwabri kala-kala garkuwa da mutane da rikicin hilaye. Garin Cilozerin a jihar Agadez na fuskantar matsalar ruwa yau kwanaki biyu kenan. Wata gobarar ta afku cikin lambuna ce ta tilasta mutanen garin suka tone tiyuna da ke rarraba ruwan wajen kashe gobarar. Mata na yin tafiyar kilomita biyu zuwa kilomita biyar wajen neman ruwa a rijiyoyi, kamar yadda Hadiza da ke garin Ciro ta shaida wa Amina Ide. Tsakanin shekaran jiya da jiya mun samu matsalar ruwa game da gobara da ta ci daji da garake duka dajinmu na Ciro ya kama da wuta. tunda tiyuna aka ce masu tahiya a gara sukin nan su ne aka washe ma aka samu aka ta kashe wuta da su mawari kenan ruwa babu su yau kwanan mu biyu muna ta zarganiya mata da yara su ne addawa ga wahala wa'an suna zuwa har kilomitar biyar ma suna ɗauko ruwa wa'an su biyu garake wa'anda ba su samu wuta ba cikin su ne muka ta ɗaukar ruwa kuma ruwa tubarkala bismillah ba su da komi tunda ruwan rijiyoyi ne wa'an su kuma na famfuna ne amma famfuna da yake sun tsaya ba a same su ba na rijiya dai ne muka ta sha kwana biyu kin ga mu yanzu a samo mana matakin matakin da za a ɗauka game da wagga wahala. Hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar Nijar ta baiwa daraktar Oxfam a yankin Afirka ta yamma Madam Sidi Asalama lambar yabo saboda jajircewarta wajen mutunta hakkin ɗan adam da kuma na mata. Hakan ta faru ne a yau albarkacin wata tattaunawa kan maudu'in hakkin ya mace da ci gaban karkara da aka shirya albarkacin ranar matan Nijar da aka yi shirgullanta a ran sha ga watan Mai. Madam Sidi Asalama ta yi wa Rafika a tahera karin bayani. lalle na yi murna sosai saboda wannan yabo da na samu daga shi gaskiya yabo ne wanda kwarai kwarai na yi murna shi tunda yau shekara wajen hudu muna aiki tare da shi. kuma yau Allah ya sa aikin da nake yi ba a Nijar kaɗai ba nake yi ba ina yin shi a Afirka ta yamma da ta tsakiya kuma aikin da nake yau ina yin shi a cikin ƙasa goma sha biyu kenan abin da na koya a nan da na rike kuma zan samu kuzarin da zan yi shi a wajen ƙasa goma sha biyu kenan al'umman ƙasa goma sha biyu a cikin Afirka ta yamma da ta tsakiya za ci amfanin abin da muke yi kenan lalle lalle sun ƙara mini kuzari kamfanin kwaminak da ke haƙar karfin iranium a arlita eh, ya ware kudade sama da miliyan 323 na sefa domin ba da diya ga ma'aikatan 'yan kwangila 700 na kamfanin biyo bayan tsaida ayyukansa na wato ran 31 ga watan mars da ya gabata adadin kudaden da za a baiwa ma'aikatan zai kasance tsakanin jika 100 zuwa miliyan 3 in ji mun kaila abbas sakatare janar na kungiyar ma'aikatan haƙar ma'adinai a zantawar shi da musa mamman gudunmuwan da kominak ta yarda ta kawo ma eh, travayor na sutretans don yan kwangila don kwangilan na su wajen dari bakwai ne eh, adadin kudin kuma wajen miliyan dari uku ne da ishirin da uku da wasu yan kai kuma yanda za a bada shi shine kominak eh, ita da kanta za ta bada shi ga kowane sutretan wanda sunan shi yana bisilist wannan ya danganta daga ma'aikaci albashin shi na wuta da nan adadin shi da yi a cikin kamfani saboda an ce kaman in an hidda mutum haccin mutum da ya kamata a bashi shine kominak zai bada a sakamakon gudunwa kenan wannan mutane ba su samu kudi iri guda amma kowa bacin yanda abun da ya kamace shi ne yake samu kenan daga jika dari ruwa ne zuwa kuma wanda ya samu har miliyan uku da dari biyar da wasu an kai sake tafiya da ayyukan tonon sinariya a gargajiyance a jihar agadez na haifar da barazana ga wuraren yawon bude ido kasancewar masu neman sinariyar na amfani da ababe wato masu fashe dutse waɗannan tabi'u na kawo cikas ga albarkatun al'adu na jihar abu haruna daraktan ma'aikatar yawon bude ido da kuma ayyukan hannu ya yi wannan ja hankali a hirar shi da anise karim Masu tunar zinariya na amfani da sinadarin tarwatse dutse ne don su tono zinariya. Wannan yana da haɗari bale ma a sansani-sansani daban-daban na yawon buɗe ido. Wasu duwatsun na ɗauke da zane-zanen tarihi tun shekaru aru-aru. Sai dai game da tarwatsar da suke wa duwatsun komi ya lalace. Su masu tunar zinarin gurin su guda ne bidar zinarin. Suna ganin zane-zanen da ke kan duwatsun ba wani abu bane gare su. Mun ɓadda ɗumbin arzuzukan tarihi. Banda haka haka kuma kasan naman dajin nan da ake cema dinosaur sun koma duwatsu da zaran an sanya dinamit an tarwatsa su sai su zama turɗa ba a sake ganin kasan abokanan sana'armu na gindaya wuraren da za su zuwa yawon bude ido an suka je ba su ga abin da suka saba gani ba tankar sun yi yawon rasa cima gurin su ne tare da harabar jihar adinai ayyukan wayar da kai muka tana da yi don mu rage wannan bannar. makomar gidajen ajiyar kayan tarihi a gyara a kuma sake kirkirowa wannan shine takin ranar kasa da kasa ta gidajen ajiyar kayan tarihi karo na 44 yau talata 18 ga watan mai a nishar gidan tarihi na bubu hamma da ke yamai wato da ke fuskantar matsaloli na kokari ta hanyar amfani da karamin karfin da yake da shi wajen ganin ya tsaya da kansa shugaban gidan haladu maman ya yi wa hamadu karin bayani mun daɗin wannan rana da aka keɓe duka wannan sanshe sanshe ta sai aiki tare to wannan biki mun shi dan a gwada ke kowa duka masu aikin gidan tashi na duniya su huto su yi baki guda su yi tsintsiya bakin guda dan su faɗi matsalar su al'ummu su sani gwamnati sani dan akwai matsala da kake ne kasa kowa bai ta. sai ka huto ka faɗi sai innan mutane za su san ciwon ka gwamnati kuma sai kama maka a zo a yi wannan abin da ya kamata hanyar gidan zu na ƙasar Nijar yanzu muna cikin mu ce a zo a kama mana yanzu gidan kallo yanda aka san shi da batun dabbobi kasan dabbobi rayuwa ce su ma suna mutuwa dabbobi in ka diba ko cikin sashen garuruwa nan ma daji babu shi in babu daji babu shi kewan dabbobin da suke nan ni kamar da na zo na ce na iske kwari 71 yau muna da ba daya kenan kaga cikin shekara guda inda aka nan kullum zai bai kai inda yake saboda shi ne ce lalle motsi yayi labiya ya kamata mu koma bangaren hulɗa da kasashen waje Ƙungiyar wasannin al'adu ta Bafune Dige ko kuma madubin rayuwa tare da haɗin gwiwar cibiyar al'adu ta Faransa da Nijar ta kaddamar da wata wasan al'adu da ake kira RIR karo na uku a nan Yamai wadda za ta wakana daga 17 zuwa 22 ga watan Mai na 2021. Kwamitin tsare-tsare na wannan wasa ya yi ƙarin bayani ta bakin Abdulaziz Iro. Cette troisième édition a commencé ce matin. Wannan karo na uku ya fara ne a yau da safe tare da taron karawa juna sani. Zaman taron zai ba da damar samun ma'aikatu na masu kikira. Akwai kuma horon masu horarwa da Adama da Yuko zai jagoranta. Abinda wannan zaman taron karo na uku ya fi mayar da hankali a kansa. Na farko dai za mu karama tsoffin da suka dade a cikin wannan harakar kama irin su shaka tondi alishi na kai da pipo a ranar juma'a akwai wasan ba da dariya akwai 'yan wasa 20 na nijar da za su yi wasan ba da dariya a ranar asabar kuma adama da yiko da zebel traore na guinea da momo na burkina faso da kuma kromozon na benin Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abun yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. Bye. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman an samu faruwar ayyukan musgunawa yara ƙanana kimanin so 100 tsakanin shekarar 2020 da 2021 a Agadas. a cewar ma'aikatar da ke kula da kare yara ta jihar waɗannan ayyukan galazawa sun kasu nau'i-nau'i kuma yara mata ne lamarin ya fi shafuwa a cewar jami'in da ke kula da kare yara suleiman isaka a zantawar shi da musa mamman. Jihar Agadez an ƙididdige halayen musgunawa yara kiman ɗari da aka aikata. A cikin wa'annan halayen ana iya zana rashin kulawar yaro. Idan aka yi batun rashin kulawar da yaro an ce rashin mutunta wasu haƙoƙin da ke ga yaro. Akwai lamarin gallazawa kimanin goma da muka ƙididdige a shekara ishirin. Sai dai kashi yawancin a cikin gidajen uwayen nema ake gallazawa yaran. Akwai Akwai kuma abin da muke kira sanya yaro aiwata ƙazamtaccen aiki, don ko yaron da aka tilasawa yin aikin da ya fi ƙarfinsa, to wannan yaron ta wata fuskar ya kasance mai fuskantar musgunawa. A cikin yara wani jinsi ne ya fi fuskantar musgunawa? Ana samun wa'annan halayen musgunawar mafi yawa ga ɗiya mata ne ake aiwata su saɓanin yara ɗiya maza. Saboda mace ita ce tafi Yoni. fiye da ɗa Idan aka samu musgunawa ga yara wani mataki za a ɗauka. Ɗaukar ɗawainiyar ta kan soma ne ko ta a kawo yaron da aka musgunawa a wajenmu a fallasa muna bayani a kai. Eh, fallasawa ma'ana shine misali wata ƙungiya ta gwamnati ko da ba ta gwamnati ba kai tsaye ta shaida mana ga wani yaro da ke fuskantar halayen musgunawa. Akwai kuma abin da muke ce ma ƙyanƙyasa bada labari. ƙari wani na iya ba mu bayani halin musgunawa da ake wa wani yaro a kowane wuri ne a cikin kwamin din. yauni ne gare mu na mushe mu ga yadda al'amarin ya kasance akwai kuma aikin gani na nan take inda muke sa zaton ana musgunawar don mu shaida sai mu je mu da kanmu mu gani da idon mu kasancewar yadda al'amarin yake bayan fallasawa me zai biyo baya akwai abin da a harabar mu muke cema buɗa kes na kawo kariya wanda a cikinsa za mu ɗaukar dukkan matakan da za su taimakawa don a daƙile wannan matsalar da yaron ke fuskanta kuma wai ba takardu ne ba kawai muke cikawa a'a shimfiɗar tsari ne da ke iya kaiwa ma har kan teburin jujun yara idan hakan ta kama. Madalla masu ƙarshen shirin kinan na yau a huta lahiya.